قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه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 bayan haka yan uwa <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah muna yaba masa godiya da yabo marasa iyaka waɗanda lafuzan bakinmu ba za su iya ƙaddarawa ba za su iya ɗauka ba muna kuma salashi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da ubangiji ya umarce mu Allah ta'ala cikin taufiƙinsa da rahamarsa bayan ganin damarsa a shamil ya sake haɗa mu a wannan yini wanda shine yini na farko a wannan wata mai albarka yau ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai na lissafin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne takwas ga watan biyu watan da ake kira february a shekara ta 2026 a littafin nan da ake kira littafin najiya cikin ikon allah mun sake haduwa kamar jiya muka rufe wannan darasi a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa shi allah ya sake kawo mu don dorawa inda muka tsaya a cikin karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma kuma a littafi mu'ayyani keɓantacce ne taisiri karimin rahman fi tafsiri kalami almannan tafsirin da ya fi shahara da tafsirin sa'adi na malam abdurrahman Ibin nasir ibn sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tare da cewa a shekarar da ta gabata muka yi shawarar ci gaba da wannan karatu a darasi na mako-mako don ya rage mana zango na yadda karatun ke tafiya to cikin ikon allah dai mun yi haka ɗin duk da in aka lura sai a ga karatun bai samu an yi shi yadda ya kamata ba saboda zarafi-zarafi da ya kan taso eh, muna roƙon allah ta'ala abin da ya gudana dai allah ya karba kuma allah ya sa mu samu ladan abin da muka ammata kuma ya ba mu ikon aiki da shi muna godiya ga Allah ta'ala wanda falala dama ta kace awwalan wa akhiran wanda ya mu iko ya mu rayuwar ma wasu da suke tare da mu a shekarar da ta gabata da irin wannan rana da aka fara har zuwa ranar da aka gama wasu daga cikinsu ba sa nan da rai yanzu ba sa tare da mu da aka falala ce da Allah ya mana mu ya bar mu da rai kuma muna gode masa akan lafiya da kwanciyar hankali wadda ni'ima ce babba muna kuma roƙonsa ya ƙara mana muna godiya kuma gare shi akan babbar ni'ima da ya mana ta musulunci muna kuma roƙonsa ya karɓi rayukanmu baki ɗaya akan wannan addini addinin musulunci wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga allah ta'ala muna godiya kuma har yanzu ga yan uwa da suke ta kokarin hidima ga wannan aiki na daukar karatu da isar da shi muna sane da alhamdulillah allah ya arzuta wannan kasa tamu da masu ƙoƙari daban-daban daga cikin malamai daliban ilimi masu himma wajen yada karatuttukan malamai daban-daban da namu ƙananan dalibai, kowa da irin ƙoƙarin da yake yi muna fata allah ta'ala ya amfani al'umma da shi allah kuma ya sa ya zama sababin dawo da wannan al'ummar tamu zuwa ga nutsuwa da kwanciyar hankali da biyayya ga wannan addini cikin ilimi da gudun son zuciya da kuma fahimta mai kyau da tsayuwa a kan manhaji mai kyau na magabata a salafus salih Allah ya ƙara kintsa zukatan wannan al'umma tamu rarrabuwar kai da farraƙa wadda takan auku sakamakon ko karancin imani da yaƙini ko karancin ilimi ko mummunan nufi ko son zuciya muna roƙon allah ta'ala ya kaɗe mana waɗannan abubuwa allah ya ba mu su allah ta mu liƙe karatuttuka da muke yi da ake yi da muke sauraro Allah ya ba mu ikon amfana da su mu zama mutanen kirki fiye da yadda muke wannan wata da ya shigo muna roƙon Allah ta'ala sanya mu cikin waɗanda za su zama wanda suka cancanci aljanna saboda rahamar Allah wanda kuma Allah zai cece su ya yanta su daga tantantar wuta zuwa tantantar aljanna Allah ya mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici sannan masu ƙoƙarin yada wannan karatu har yanzu ta ɓangaren eh, ɗaukar nauyi a sa a gidajen rediyo muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri manyan shugabanninmu a wannan jiha muna musu addu'a wadda kullum aikin bayan allah da masu ilmantar da mutane ba don wani abu na neman duniya ba amma saboda shine umarnin manzan allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da shugabanninmu ya zama addu'a ce ta alheri maimakon fada da tsinuwa da zagi muna roƙon allah ta'ala shugabanninmu a matakin wannan ƙasa da wannan jiha allah ta'ala ya taimake su a kan shugabanci da amana da allah ya ɗora musu allah ya ba su ikon yin abin da yake shine daidai duk abin da ba daidai ba allah ya kaɗe su daga kansa ah, mai girma gwamnan jihar jigawa da martaba sarkin dutse da kuma dukkan sarakunan mu na jihar jigawa suna roƙon allah ta'ala ya taimake su akan shugabancin da allah ya ba su da kuma tsare su daga mashawarta waɗanda suke masu son zuciya da neman tara abin duniya shine ya matso da su kusa da su allah ta'ala ya sa mutanen kirki su zama tare da su kuma su ba su shawara ta yin abin da ya dace allah gyara mana zukatanmu mu zama masu son juna da kyautata wa juna zato da amfanuwa da abin da Allah ta'ala ya kore mana na ni'imominsa ya Allah muna roƙonka kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan karatuttuka a gidajen rediyo wadda kullum muka ah, faɗe su kuma insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu ranar da za a rufe don yanzu farawa ne kuma wasu makila za su zo eh, muna roƙon Allah ta'ala duka ya saka musu da alheri wanda ma suka yi niyya musu samu dama ba Allah ba su ladan abin da suka yi niyya irin yadda Allah yake ba da lada ga wanda ya saba yin abu ya yi niyya kuma bai samu damar yinsa ba Allah ya ba shi ladansa Allah ya haɗa zukatanmu a kan tafarki madaidaici ta wannan yau kamar da kuka sani muna sura muna suratul nisa'i ta kamar da muka ji malam ya karanta aya ta 174 nan ne muka tsaya a karatun mako mako da kamar da muka ambata za mu rika dorawa ne ba inda muka tsaya ba ra'anan masallacin galadanci za mu ci gaba ba yawwa wanda allah ta suke bibiyar mu mun faɗi wannan cikin wancan lokaci a darussan da suka gudana a darussan mako mako ɗin sha Allah za mu tashi yau darasin mu na 167 haka ne ko yawa wanda muka tsaya wancan ranar 22 ga watan shida ko shi ne kungo wajen wata uku kenan ko ko kuma wata biyu dai a yi a dan sassauto a yi adalci ne wata biyu da mako daya haka da ƙari yawon shi ne turin sha uku ga watan disamba ina ga shi ne eh, darasinmu na ƙarshe to a yau za mu tashi a wannan su a aya ta 174 wanda a wancan darasin mun fara karantawa har an yi sharhin wani abu inda muka tsaya shi ne inda malin yake cewa wa fi qawlihi min rabbikum ma yadullu ala sharafi hadha burhani wa azamatihi ko to amma eh, saboda fa'idar waɗanda ba lallai zama sun halarci waɗancan darussa ba insha Allah za mu faru daga farkon wannan aya ba farkon wannan sura ba ko yawwa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu qad a burhanun min rabbikum ya ku mutane lallai. hujja ta zo muku shine burhan eh burhan ma yubarhanu bihi ala thubuti shay aiwa abinda zai zama sababi ne na isbati na tabbatar da abu hujja mai karfi wadda take tana da karfi fi ha kuma tana da bayani wanda ta bayyana kanta ta fi ƙarfin a tunkuɗe ta irin yadda ake cewa in rana ta fito hannu baya iya kare ta to hujjar da Allah ta'ala ya aiko zuwa ga mutane wadda yake ishara zuwa gare ta anan irin wannan hujja ce malamai sukan tattauna akan wannan wasu su ce abinda ake nufi da burhan din ma anan shine manzon Allah sallallahu alaihi da kansa domin zuwansa ita ce babbar hujjar da babu wata hujja mai ƙarfi irin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da alkur'ani shi kuma zuwan nasa alama ce ta cewa duniya ta zo ƙarshe zuwan nasa shine alamar cewa babu wani annabi kuma bayansa haka hujja ce mai ƙarfi cewa Allah ta'ala da gaske ne Allah ta'ala shine abin bauta shi kadai. shi yasa kuma ya zama hujja akan sauran al'ummomi shi yasa malamai suka ambaci cewa daga cikin fa'idar da za mu samu a faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu a wannan aya shine umumu risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga mamman manzanci ne bai tsaya ga larabawa ba yawwa addinin musulunci ba na iya larabawa ba ne addinin musulunci da saƙon da allah ya aiko annabi muhammad sallallahu da shi na dukkan duniya ne aljanu da mutane eh, har da aljanu hmm, manzon allah sallallahu allah ya aiko shi har zuwa ga aljanu wanda duk bai bi shi ba to ba zai tsira ba gobe kiyama shi sa Allah ta'ala yake wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira hmm. bashiran wa nadira haka Allah ta'ala ya aiko shi haka nan Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an yawwa inni rasulullahi ilaykum jami'an shi ma kuma anan istamala yayi amfani da lafazin annas qul kuma hu umarni ne ma Allah ya bashi ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'an baki ɗayan ku kuma ga ayoyi da yawa akan wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi a hadithin Jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito yake cewa uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli ko نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة wannan shine lafazin wannan hadisi na Jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda mahallu shahid a cikin sa shine juz'in na karshe bayan annabi sallallahu alaihi ya ambaci an taimake shi an bashi abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa kowanne annabi ba yace an bani firgitarwa da tsoratarwa da sanya razani a zukatan abokan gaba tun suna tsakanina da su tafiyar wata daya za su fara firgita cewa sun kusa haduwa da ni haka Allah ta'ala ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an sanya mun kasa ta zama wato wurin sallah da kuma tsarki ma'ana duk inda sallah ta kama mutum a cikin wannan al'umma iya sallah yawwa duk inda ya samu wuri ko akan eh, kankara ne akan rairayi ne akan dutse ne ciyawa ce wurin raba ne duk inda yake in sallah ta kama shi yayi sauran al'ummomi sai sun je ɗakin bauta in bai hude ne sai ya je ma'abat sai ya je eh, abin nan synagogue in kuma kirista ne sai ya je coci ko an je ɗakin ne da ake faruwa a yi abin da za a yi amma a musulmi duk inda sallah ta kama mutum sai ya sallah wannan rahama ce to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka bai wannan sannan yace an bashi an halatta masa ganima da ganima ba a halatta wani annabi ba kafin nan da idan suka yi yaƙi ajewa ganimar ake sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye ita ce alamar Allah ya karba amma manzon Allah suna salama sai aka halatta masa a raba ganima kowa ya ɗauka kuma shi aka hana shi cin ta daka saboda guntun kuɗin mutane ne daga ciki ake ɗauka a bayar amma kuɗin da aka samu ta hanyar jihadi da ƙarfin musulunci sai aka halatta masa to wannan shi ma ke bantaccen abu ne ga manyan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala yake bance shi da ceto eh, ceton da ake nufi a nan nau'o'i daban-daban babban ceto shine a shafa'atul kubra wadda za ta zama ranar kiyama mutane za su zo su roƙi annabawa su zo su yi musu ceto su roƙi Allah a hisabi annabawa daban-daban hadda ulul azmi za su koma gefe su ce ba su ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ne wannan duk kun san wannan maganganu mun sha faɗa su da kuma hadisi mashhuri dai akan wani. sannan daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci yan aljanna a ba su damar su shiga aljanna daga cikin ceton da Allah zai ba shi har yanzu shine ceto ga ma'abuta kabira ko kaba'irin zunub Allah ya ba shi damar ya roƙi Allah a fidda su a cece su su fita daga wuta sannan daga cikin cetonsa wanda wasu malamai sun ce shi ake nufi ma a wannan hadisi na ofaitu shafa'a shine kafratu man yashfa'u lahu wato yawan waɗanda zai wace kan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta annabawa an ba su dama su roƙi Allah duk abin da suke so ga al'ummarsu yace amma ni na roƙi a jinkirta addu'ata a batta sai ran kiyama a ga adadin waɗanda zan cece su don haka duk wanda yake la ilaha illallah ya yi imani da la ilaha illallah to ran kiyama yana cikin waɗanda Allah zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi izinin ya cece su wasu malamai sun ce wannan shi ake nufi ma da uqtitu ash-shafa'a daga wannan dai bayani ne a dunkule akan wannan hadisi sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abin da yake da alaka da wannan bangare na karatunmu shine أنا أيكو كون النبي زواج الأمة سا أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا أيكوشي زواج الدنيا بعد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له كو أما من ذن الله صلى الله عليه وسلم في سنياشي بنا آه، للعالم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين kun ku kalli kalmar alamin yawwa li yakuna lil alamin nadhira saboda ya zama mai gargadi ga al'alamin zuwa menene kuma al'alami ba larabawa ba ba musulmi kawai ba ba mumine kawai ba amma lil alamin gaba daya na haka nan dalilai dai akan cewa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkan al'umma suna da yawa yawwa Allah ta'ala ya taimake mu ya sanya mu cikin waɗanda za su samu wannan rahama ta kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya amfani da ya a nasu a cikinta yana nuna wannan kawai shi ne abin da muke so ya kan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijinku fadin sa min rabbikum kamar da malam zai ambata mana yana nuna wato kulawa ta musamman da kuma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙan daga Allah yake yawa ba ƙarya yake ba bai taɓa ƙarya ga kowa ba yaya za a yi wa Allah ƙarya tabbas Allah ne ya aiko shi eh sawa'un mun ɗauki burhanun din nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko kuma umumin risala din baki ɗaya to duka dai yana tabbatar da cewa daga Allah yake akwai inaya kulawa ta musamman daga Allah ta'ala kuma wajibi mai imani da rububiyarsa wa anzalna ilaikum nuran mubina kuma mun saukar muku na mun saukar zuwa gare ku wani haske mabayyani yawwa haske mabayyani fi nafsihi ko ko ya zama mai bayyanawa ga waninsa domin haske babban amfanin sa dama shi ya nuna hanya to hasken alqur'ani babu hasken da ya kai hasken alqur'ani sai da suka ce shi ake nufi a wannan bikin. da haka wa anzalna kun ga shi yasa aka gantan anzalna inzali kuma dama yana kasancewa daga sama zuwa ƙasa wannan shi ma dalili ne cewa mai saukarwar yana sama ashe Allah yana sama an gani ya saukar da littafi daga gare shi zuwa mu mutane da kuma aljanu ya saukar da shi zuwa ga fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske na alkur'ani zartuwarsa da ƙarfinsa wajen shigar da shiriya a zuciya ƙarfinta mai yawa ne sosai ta yadda babu abin da ke hana shi sai abubuwa hudu kamar da malamai suka ambata abu hudu shi ke hana ƙur'ani ya shiga zuciyar mutum ya amfane shi in kaga kana karanta alƙur'ani kana tuntuntuni a ƙur'ani kuma baka shirya ba kana nan akan ɓata? to ɗayan abubuwa hudu ko rashin imani na farko dama baka sallama ba zuciyarka bata natsu da ubangiji ba don haka abin da ya aiko kana kokonto a cikinsa domin Allah ta'ala yana shiryar da zukatan da suka yarda da shi ne a musulunci ba sai ka yi bincike irin na masu falsafa da ilmul kalami sannan ka gano gaskiya ka bi ta ba ana kiran ka mumini ne dama saboda imanin ka ga abin da ko baka san shi ba baka taba gani ba ka yarda da shi an fahimta shi yasa Allah ta'ala ce innal ladina amanu wa amilu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim kun ga bi imanihim ai bi sababi imanihim ashe sabaqa al imanu al hidayah sai da aka samu imanin sannan ka samu shiriya dan haka in ka karanta qur'ani shiriya bata zo maka ba to imanin ka ne akwai illa a cikin ko kuma babu shi ga wake da ai wannan yau in kana da ansacinci dangane da alkur'ani to ba zai amfane ka kun fahimci wannan ko don haka za ka yi mamaki mutum yana ta karanta alkur'ani amma bai samu shirya ba yana kan bata me yasa saboda bai yadda da alkur'ani ba bai yadda da maganar Allah ce ta kowace fuska ta fi ta kowa ba shi yasa zai iya fifita zancen wani a shi yasa in yi yadda da wani abu ta hanyar gado da ya gada a garinsu ko a al'adarsu zai iya fifita shi akan alkur'ani in yana da wani shugaba zai iya bin maganarsa ko da ta saba wa ko? yawon in yana da wani abu da ya saba ko yake tafiya a kansa ko wani aboki da ya ja shi zai iya binsa ya kyale alƙur'ani wannan ya nuna akwai rashin amincewa da rashin takankancewa da rashin sallamawa da alkur'ani abu na biyu da yake zama sababi na alkur'ani da karatunsa ya kafe maka amfani ko ka kasa samun amfanarsa domin alkur'ani tabbas akwai amfaninsa sai dai kai ka kasa samun wannan amfani shine ƙillatun ilmi ƙillatun al'ilmi ƙarancin ilmi ilimi ba ka da ilimi za a yi bayanin wani abu a cikin mutum dubu ka ga mutum ɗaya ne kawai ya gane duk abin da aka ambata wannan ya nuna ba a fahimci zancen ba shi sa yake da hatsari mutum ya zauna baya fahimtar ma'anar alkur'ani Allah ta'ala dama ya ambata cewa wannan alkur'ani da an saukar da shi ala ba'd al-a'jamin walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin lamene wa qara'nahu hmm? Hmm? la qara'ahu alayhim kanu bihi da a ce mun saukar da wannan alkur'ani akan ba'dil a'jami wasu daga cikin waɗanda ba larabawa ba shine a'jami saboda rashin ilimi da rashin fahimtar ga ma'anar alkur'ani to ba za su kasance suna imani ku duba hatsarin wannan ashe mutum ya zauna ya haddasa alkur'ani bai iya larabci ba bai san me Allah yake faɗi ba to ba ƙaramin hatsari ba ne kuma wannan hajizi ne babba a tsakaninsa da imani da Allah da shirya, da kuma samun alherin da ake samu daga alkurani me ta mana wannan karanto ta sosai walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami ولو نزلناه على بعض الأعجمين لقرأه عليهم ما kanu به مؤمنين da za mu saukar da wannan alkur'ani akan ba'd al-a'jami da ya karanta musu kuma sannan ba za su kasance masu imani da mutane ba su imani ba don me saboda rashin wannan ilimin ba za su iya ganewa shi yasa duk wanda fa bai iya larabci ba to ba zai taba fahimtar alkur'ani ne yake nufi kuna da ja kan wannan da iya hausarka da iya turancinka duk inda za a fassara alkur'ani wallahi ba za ka gane yadda ya kamata ba sai kana jin larabci na'am za ka tafki abin da za ka tafka za ka tsakuri abin da za ka tsakura ka ɗan fiffige abin da za ka figa amma a ce ka yi idirakin ma'anonin abin da Allah yake so a gane a ƙur'ani gaskiya sai ka iya larabci kun ba wani nufin larabci na zama a haife ka ba larabe ba domin dama Allah ta'ala ba kun ba nan ba ƙabilanci yake ne amma ana zantan iyawa nan abinda ake nufi babu a'jamin waɗanda ba su iya larabci ba ba wai waɗanda ba larabawa ba kun gane domin akwai eh, a'imma da yawa daga cikin immatu addini za ku ba larabawa bane amma kuma sun amfana sun amfanar bal yaren larabci waɗanda suka rubuta ma'ajin ma'ajin dictionary dictionary na larabci daga larab daga wani daga larabci zuwa larabci da shar'in bayanin ma'anar kalmomi da asalin su da yawa a cikin su waɗanda ba larabawa ba ba larabawa ba wani ma daga cikin sunan za ta ibn faris ko mu'jam maqayizul lugha hmm? alfairozabadi kana ji ka san mafarisi ne wannan su shi ne mai alƙamus hmm? almuhit to da yawa daga cikin waɗannan bayan Allah za ka ga waɗanda suka yi hidima ga lugar larabci ba larabawa ba kada mai shiga wani zancen wannan abu na biyu ke rashin ilimi yana sa ka karanta alkur'ani baka amfana ba saboda ba za ka gane ma'anonin ba alarammomi namu a gida ɗalibi tarkizinsu abin suka fi mai da hankali a kansa shine hadda ta ƙarfi wannan kuma alheri alheri hadda ta ƙarfi ya zama babu kokonto Ah, amma ƙari a kan wannan in aka yi wanka da sabulu ai ya fi wanka ba sabulu ko ba ka fito ballanta na sannan larabci ya fi ƙarfin zancen sabulu yawwa shi ne asalin wankan yawwa to a yi ƙoƙari a karanci larabci sai a san me allah yake cewa domin rashin sanin ma'anar ayoyin shine zai sa har ka ga ana yin wasa da su ko garin harji kaji ana fita zuwa wasu abubuwa ɗin garin wasu dabaru da ake amfani da su a riƙe adadin kaza guda kaza ne sai ka ga an shigar da bidiyo'i a cikin karatun alkur'ani wanda kuma wannan ba daidai ba mutum yana magana yana faɗin wasu lafuzza kuma a ciki sai ka ɗauka ƙur'ani ne bayan ba ƙur'ani ba wannan dai eh, alamomin sun san me nake nufi yau to in aka hada da karatun larabcin zai sa a fahimci maganar Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu abu na uku da cikin abin da ke hana shirya ta zo wa mutum ko ya kasa amfanuwa da shiryar da take cikin hasken alkur'ani wannan fa duk muna zancen nuran mubina ne yau menene nuran mubina alkur'ani ya za a karanta shi Allah ya kira shi haske kuma hasken nan bai ma amfani ba ai kaga matsalar daga ina take ba daga zaman sa haske bane zaman sa haske ba mu da kokonto akai alqur'ani haske ne amma ga haske kai kuma baka fita daga duhu ba ashe menene matsalar ka idan ka ne baya gani ko yawwa amma haskakawa an haskaka maka in kana makaho to duk fitilar duniya da za a kawo ba za ta nuna maka hanya ashe daga ina matsala take a jikinka ne ko saboda imanin babu ko kuma saboda ilimi da zai baka dama ka yi tuntuntuni cikin ma'anar ka gane ka wa'azu da wa'azi ka gaskata hukunci ka gaskata labari ka tsabbaka haram da halal a kanka ka yi aiki da su kasa yin wannan sai hana imani da shari'a su samu a zuciyarka an gane abu na uku shine mummunan kuduri mummunan nufi da san shugabanci hmm? da san duniya da kwaɗayi wannan yana tawa abu na hudu alhawa san zuciya da shubuha yawa san zuciya in kana da san zuciya da mummunan nufi da san zuciya suna da makotaka amma ba abu ɗaya bane ko yawa idan kana yi ko ilimin ne ko neman ka domin ka bata wani rai to ba za ka taɓa samun shirya ko yawa kana karanta alkur'ani amma manufarka shine wani ya ji haushi ko ko ka sa masa lasifika dan ka dame shi kai ta yi kai ta yi ka kwana kana a zuciyarka kana kwafa cewa kana yi kana maganin zuwa ne to ba yadda za ka samu shirya an fahimci wannan zancen yawwa to haka alhawa son zuciya ko ta wajen girmama wata tafiya taka ko wani malami ko wani lamari daban kana da son zuciyar da ba za ka iya barin ta ka bi abin da Allah ya ce ba sai ka rika kokarin ma abin da Allah ya ce din ka canza masa ma'ana ya dawo kan abin da kai ka fahimta to wannan shine alhawa shi yasa duk ahlul bid'i sukan kasa bin gaskiya saboda ba sa gane ta duk inda ka gansu ba ka rasa su da wani abu ne rashin gane hakikanin yadda shari'a take da kuma wahayin Allah yake da kuma son zuciya na su bi abin da suka saba a kai ɗinnan saboda mai ya faru amanu wa sallamu sun mastadallu sai da suka yi imani da shubuhohinsu sannan suka nemi hujja da kuwa a ce daga hujjojin suka samu imani da ba a samu wannan abu ba an fahimci abu za ka Allah kana son ka amfana na tsaya ne in gaya mana wannan abun a ranar darasinmu na farko la'alla kowa a cikinmu ya ƙoƙari ya sa waɗannan abubuwa a zuciya ya ga yadda ba za su tare masa amfanarsa da ƙur'ani a wannan wata ƙira'atan wa fahimta ka yi ƙoƙari duk ayar da za ka karanta ka yi ƙoƙari ka san ma'anarta ina masu saukar alkur'ani a daure a sauke alkur'ani a ramadan to kuma a samu lokaci har yanzu da za a rika bibiyar ma'anarsa ta hanyar halartar wurin tafsiri in awa ɗaya bata ishe ka ba ni iya abin da ka ji ko daɗewar da ake a wani bayanin ayoyi da yawa ba za ka iya gane ma'anarsu ba har wata ya kare ka sawa kanka wata dama ga fassarori da aka yi na ko tarjama da aka yi na alkur'ani zuwa yarukan da kake so za ka iya musamman munan hausa akwai ga sunan za ka iya samu ka karanta ka fahimta duk ayar da za a yi a ran da za a karanta tafsirin nan da za ku daure kullum kafin a zo ayar da za a karanta ka je ka samu yadda za ka fahimci ma'anarta sai ka ga ana yin zancen kana gane shi ba za ka yi nisa da maganar malam sa'adi a cikin abin da muke karanta sai ga ana tallafo ka kana dawowa kai wannan ina taimaka mana ne irin yadda dai a karatu ko ina akan sa ɗalibi ya yi bincike kafin ya zo lakta to irin wannan abun zai taimaka maka insha Allah Allah ka fahimci abun wannan kuma shi ke haifar da tambayoyi galibi rashin wannan irin shirin yakan sa ka zo a yi karatu a tashi sai ka ba wanda ya tambaya ma akan abin da aka faɗa dalili saboda ba mu kinka sosai zuwa karatun ba zama muka yi muka yi haka aka faɗa muka tashi amma da ka tsohon wani abu sai ka ga in aka faɗi wani abu ba yadda ka fahimto shi ba to sai ka za ka ce aikuwa an ce kaza an ce kaza to ina hukuncin kaza me yake isara a zuciyar ɗalibi da ma yin karatu musbaqan kafin darasi Allah ta'ala ya taimake ya ayyuhan nasu قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله suka وإن نسكي da allah. wa tasamu bihi kuma suka makalkale masa suka yi kamun kafa da shi suka fake a wurinsa yawwa suka tattaru zuwa tawakkali gare shi suke neman tsarinsa daga kowane irin sharri ba sa bauta wa kowa sai shi in bala'i ya zo wurinsa kaɗai suke komawa ba sa komawa zuwa wurin kowa an gane dan wannan zancen zahirinsa shine Allah ta'ala ake nufi a ya zo kamar da alimamu tabari ya ruwaito daga ibn Turai cewa abin da ake nufi a nan ya fassara i'tisami da tamassuki don haka sai fassara abin da ake nufi bihi dinnan zamirin suka ce ai alqur'an tabari ya ambaci wannan al ma ya ambata da yawa daga cikin malaman tafsir kuma duka i'timadi ne akan wannan riwaya ta ibn juraij amma in ka kalli siyakin alkur'ani zahirinsa to Allah ake nufi wannan domirin yana koma ne zuwa ga Allah ta'ala tunda Allah ta'ala cewa in kun karanto su ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum ko wa anzalna ilaykum nuran mubina to wannan nuran mubina wadda tana nufin alkur'ani shine yasa wasu suka ɗauki cewa ƙur'ani ake nufi don haka ba hujja ce ba su da ita ko ne ko nuskala zarratin ba amma zahirin nafsu aqrabu mazkur wanda zamiri zai kuma zuwa gare shi shine lafzul jalala ba alqur'ani to tunda Allah cewa fa ammal ladina amanu billahi ko amma waɗanda suka yi imani da Allah wa tasamu bihi ko kuma suka yi makalkalewa Allah to su masu fassara wannan na farko wata kaulin farko sun hangi wa anzalna ilayhim nuran mubina cewa zuwa gare shi ake nufi to amma in ka ga wannan in ka ɗauki wannan kuma zaka iya kawo tambaya cewa kafin nuran mubina ai akwai wani abu har yanzu shine burhanun min rabbikum kad ja'akum burhanun min rabbikum burhani ya zo muku daga ubangijin kaga shi ma ya cancanci a mai da mutane zuwa ga kan. amma wannan sun da an ce fa amman ladina amanu billahi wa tasamu ai billahi yawa to itisamin ka iya musassauta zancen ka biyo kowanne damar zai iya shigowa in ka ce i'tisamin bihi ana nufin alqur'ani to ana fassara i'tisamin da tamassuki kun gane in kuma abinda ake nufi da i'tisami shine wato fakewa to ba a fakewa da kowa sai Allah an fahimci abin yawwa don haka fassara i'tisamin da tamassuki ba kuskure bane ku gane wannan yasa a cikin kitabul i'tisami bil kitabi was sunnah ko akwai a sayi bukari ko bayan kitabu ya itisam al-itisamu bis sunna makalkale wa sunna yawa amma nan kun ga ai itisami da sunna duk da fakewa ce ana nufin bittiba'i sunnati ko yawa amma abinda ake nufi nan fakewa ta dogaro fakewa ta bauta fakewa ta neman tsari to ba a yin da kowa sai wa sai ga Allah ya bayyana insha Allah duk fasarorin biyu za su iya samun mahalli yawwa i'tisami na farko in an ce qur'ani sai zama mai ake nufi da i'tisami fi amma dai kuna gane larabci ne hidu tamassuki an shine riko da yawa a i'tisami in an ce abinda ake nufi da bihi yana koma ne zuwa ga billahi to sai zama mai ake nufi da i'tisami shine fakewa da Allah dogaro da Allah ko riko tsayawa da Allah da kuma wato fakewa da duk lokacin da bala'i ya zo mutum ya koma zuwa ga Allah so na tsawaita wannan bayani ko wa tasamu bihi Allah yace kun fi rahmatin minhu Allah zai shigar da su su waɗannan alladina amanu billahi wa tasamu bihi din Allah zai shigar da su fi rahmatin minhu zai shigar da su zuwa ga wata rahama daga gare shi wasu nan ma suna fassara rahama su ce aljanna in kuma ta tsaya su ce rahama rahamar Allah to rahamar wace iri akwai rahama sifa min sifatillah akwai kuma rahama ar-rahmatul makhluqa to wace ake nufi a nan ar-rahmatul makhluqa ita ce yumkinu ad-dukhulu fiha yawwa tunda an ce fasa yudkhiluhum fihi الدخول لا يكون في صفات الله إنما يكون في مخلوقات الله kun gane nan yawwa don haka abinda Allah ke nufi anan fi rahmatin minhu wata rahama taka ma'ana asarun min asari rahmatillah imma dukhulul janna ko shiga aljanna ko arziki ko zaman lafiya kwanciyar hankali duk yana cikin rahmar da Allah zai shigar da mutane Allah shigar da mu cikin wannan rahmar wa fadlin da kuma falala falalan nan ana nufin ziyadatan alama ya stahiquna kari akan abin da suke cancanta to Allah sai ya kara musu Allah ya kara mana falalarsa sannan yace wa yahdihim kun ga nan abu guda biyu za a shigar da mutum ciki ma'ana mutane za a shigar da su abubuwa biyu da rahama da kuma me yawwa da rahama da falala to abu na biyu kuma da za a roƙa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima Allah zai shiryar da su ilaihi zuwa gare shi siratan mustaqim wata hanya miƙaƙƙiya babu karkata a to kun gani wannan abin yana ƙara nuna mana riko da alƙur'ani a cikinsa za a samu shari'a za a bi hanya hanyar da ba karkatacciya ba ce in an ce kuma alƙur'ani nan da duk abin da Allah maɗaukaki ya saukar da burhanin da ya saukar wanda shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to dole sai ka haɗa ka bi alqur'ani kuma ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan shi ake nufi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace to mallan yace yamtanna ta'ala ala sa'irin nas Allah ta'ala yana bayani na lissafa ni'imomi don ya yi gori ga mutane ya eh, yi gori Allah ba a cewa abu kaza ya halatta gare shi ko bai halatta ba Allah yana gori kuma ba mummunan abu ba ne gare shi Allah shi ne mai iko akan kowa shi ya mallaki komai duk abin da ka gani a gunka shi ya baka duk girman mutum Allah ne ba shi girma duk kuɗin mutum Allah ne ba shi kuɗi babu wanda ke ruwa in ba shi ba haka in yana lissafa ni'imomi wannan lissafa ni'imomin ake ake kira gori ba wani abu ne gori ba dama a gaya maka abin da aka yi maka ko da ba da niyyar wulakanci ba Allah ba ya wulakanta ka yawwa amma yana tuna musu ne shi ne muku kaza shi ne muku kaza shi ne muku kaza to in yana lissafowa da irin wannan abu ne don ku tuna cewa ba ku kuka yi wa kanku ba shi ya muku don haka ku dawo wurinsa ku nemi ƙari kuma sannan ku bauta masa don ya ci gaba da baku an fahimci abu amma dan adam ya wa dan uwansa adam gori wannan abu ne da aka hana shi Allah ta'ala ya haramta saboda in ba kuma manta ba suratul baqara mun tattauna wannan da can shekaru can can ba kafin wasu su yi wayo ko ba kuma ne shiraban mu mana suratul baqara shekara nawa ya kai goma ko ba ku ai dole kafin wasu su waye to Allah ya kyauta Allah ba mu ikon gama wannan karatu <clears throat> a wannan rayuwar tamu yace yamtanna Allah yamtanna ta'ala ko yamtannu ta'ala ala ka'irin nasi Allah ta'ala yana yin goyi da lissafa ni'imomi ga mutane ma awsala ilaihim min al-barahin al na abinda Allah ta'ala ya isar zuwa gare su ya sadar musu na hujjoji yankakku wal anwari safi'a da kuma haske mai kutsawa ko ina mai haskakawa mai leƙowa kuma ya haska wa yuqimu alaihimul hujjata kuma Allah ta'ala yana tsayar musu da hujja wa yuwaddi'u lahum al-muhajjata yana bayyana musu hanya fa sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum lalle hujja ta zo muku daga ubangijinku wannan ya faɗa ne dan ya yanke muku hanzari kuma nan yahudu sun shiga ciki tunda ya ayyuhan nasu aka ce kirista sun shiga ciki hadda su Allah yake kira ya ku mutane mun sauko hujja ta zo muku daga ubangiji an aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zuwa ga jews kawai ko zuwa ga kai larabawa kawai ba a'a da jews da christians da kuma muslims duk aka aiko mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so duk wanda ya rayu a duniya ya ki imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah zai sa shi a wuta Allah ba zai karbi yahudanci ba Allah ba zai karbi christianity ba daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruguza su bai halatta mutum ya kiristanci ba bai halatta ba an sai bai halatta ba ba ana nufin in ya yi a kashe shi ba abin nufi Allah ba zai karba ba in ya mutu ya je ga Allah ba zai karba ba kuma wuta zai tashi saboda ya bin Allah ya ki bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana bin yana kuma da'awar bin wanda ya ce masa Allah ko dan Allah alhali ba Allah bane ba dan Allah Allah kyauta haka nan kowa ya shiga ciki haka nan duk masu mushrikai sun shiga cikin wannan ya ayyuhan nasu kuma wannan ya nuna duk wanda ya ji labarin zuwan manzan Allah sallallahu bai bincika ya gaskata shi ba to wannan shi wa kansa zuwan manzan Allah sallallahu ita isar hujja la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu Walam, يؤمن بما بعثت به إلا min من أهل au kama qala sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum a wannan duniya da zai ji labarin zuwa na shine ma'ana ya ji cewa an aiko annabin ƙarshe zamaninsa ne yanzu kuma ya zo kuma ya mutu ko bai yahude ne shi ko kirista ne ya mutu ya ƙi imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya shi tabbace sai ya shiga wuta wannan kuma ba rashin tausayi bane ba san zuciya bane in mutum bai yana da ja to shi ne zai zo ya bincike hujjoji ai sai an yi bincike ake gane abu gaskiya ne ko ƙarya ne ba za ka zo kawai ka makalkale wa naka ka ce baka yadda ka karɓi sabo ba sai ka yi bincike ka tabbatar da baka yadda da hujjojin wannan sabon ba sannan shi ne za ka iya wancan da galibin mutane kuwa suna wa addinin da suka tashi a kai ne ba tare da bincike ba ke sa za ka ga waɗanda suka yi binciken a cikin manyan kiristoci sai ka ga sun musulunta galibin waɗanda suka musulunta daga kiristoci a tarihi har zuwa yanzu kuma daga cikin manya manya waɗanda ma suka shekaru ɗaya suna fada-fada shugabanni ne a christianity amma za ka ga saboda bincike sai su ga babu gaskiya sai islam sai ka ga sun musulunci amma wanda zai zauna da ta'assubanci da kiyayya a zuci ta yi masa katutu to har abada ba zai ga gaskiya saboda kiyayya sai a zuciyarsa Allah tsari mukammala ko lokacin yayi minti biyar ai ba mu zo ne muka gaya darasin karshen da mawuzi maimacin ya abin ya ce wai ƙinu alayyau sai ce ya ayyuha annasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ay hujjatun qati'atun 'ala al-haqqi hujjoji da suke nuni akan gaskiya tubayyinuhu wa tuwaddihuhu waɗannan hujjoji suna bayyana gaskiya a kanta a ganta kurku wato bayyinu diddahu kuma tana kuma suna bayyana kishiyar gaskiya yawwa suna bayyana kishiyar gaskiya da haka akwai wanda bai san ma batan da yake kai ba sai ya yi bincike ya ga gaskiyar musulunci sai ce la illallah yanzu dama akan wannan abun muke saboda wannan gaskiyar da hujjojin da suka zo a ƙur'ani ƙarfi biyu ne da su ƙarfin bayyana gaskiya ƙarfin fito da ɓacin ɓata a kasar a ƙara gane shi wani yana kan ɓata bai san extent ɗin ɓatan ba amma in aka bayyana masa gaskiya sai ka ji ya ce la haula wa la quwwata illa billah ashe da mu haka muka bata lokacin mu saboda sai yanzu ya gane irin zurfin ɓatan da yake kansa yayin da gaskiya ta bayyana don haka haka wannan gaskiya take ta alkur'ani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjaj ne qati'atun alal haqqi tubayyinuhu wa tuwaddihuhu wa tubayyinu biddahu wa hadha yashmalu al adillata al aqliyata wal naqliyata wannan ya kunshi hujjoji na hankali da hujjoji na riwaya ko wato karatu wadda na qur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ayatul ufuqiyya da abin horizontal hujjoji in an ce horizontal ana nufin waɗanda suke a horizon ma'ana hujjoji da ake gani a cikin halitta wanda in ka ɗaga kanka za ka gan su shi ake nufi da al'ayatul ufuqiyya yawwa wan nafsiyya da kuma ayoyin da suke cikin jikin mutum shi kansa nafsuhu wannan ya ciro ne daga faɗin Allah ta'ala sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a cikin halitta shine a nan abin da ake hasanni ka kalli sama ka gai da Allah ya halicce ta wannan darasi ne babba shi kaɗai ya isa yi maka darasi a kai ka duba sauran halittu da suke kusa da kai da wanda suke nesa da iya inda idan ka zai iya zuwa da iya labarin da ka ji duk wannan suna cikin al'ayatul ufuqiyya ko kuma al'ayatul nafsiyya wanda shine yace wa fi anfusikum a ku kanku ka duba halittarka yadda Allah ya gina ka wannan shi ma ya ishe ka wato wa'azi wanda muka shiga wannan sai dokan mana wani lokaci yace hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq hatta ya bayyana gare cewa Allah shine gaskiya kuma sakonsa shine gaskiya an fahimci abu a ce hujjoji akan cewa Allah gaskiya ne wallahi ba rasa su akai ba e, shi yasa lalacin atheist shine ya batar da shi ba rashin bayanin gaskiya ba daga masu san gaskiya an fahimci me nake nufi anan waɗanda suke cewa ba Allah malalata ne eh ba malalata irin su saboda sun kasa yin bincike ko da sun yi bincike da tabbas za su gano Allah daga cikin amma kawai so suke a ba su dama su sheƙe ayarsu su yi tsiyarsu a bayan ƙasa su ce ba dokar kowa a kansu wannan kuma lalaci ne da bakan basira inda kana da basira challenge za ka yi challenge ba yawanci ne ka zo ka ce a nuna mun abin da bana gani ba a'a kai kanka sai a ce ka nuna abin da yake yana tare da kai baka ganin sa kuma baka cewa babu shi zaka wannan tambaya sai ta malalata ka je ka binciko dalilin da ya tabbatar maka cewa Allah babu shi. an gane kuma wannan ba za ka samu ba kuma cikin abubuwan da suke challenging ɗinka ka yi haƙuri da ƙiyayya da gaba kasu sa ka kasa bincike a inda ake maka da'awa ake challenging ɗinka a ƙur'ani ake challenging ɗinka ko to ka yi bincike har da ƙur'ani ka haɗa ba iya maganganun scientist in ka zo ka nemo wani abu da za ka iya ƙaryata alƙur'ani a kai to shine za ka iya bugun ƙirji cewa ka gama bincike ga ka shugaban batattu Allah ta Allah ya tsari to za mu sake dai tsayawa inda muka tsaya wa fi qawlihi min rabbikum ma yadullu ala sharafi hadha al-burhani wa azamatihi ya Allah muna roƙonka Allah ka yi amfani da waɗannan hujjoji ka shigar mana da shirya duk abin da zai hana mu shirya da da fahimtar shirya da bin shiriya ya Allah ka koye shi daga gare mu Allah ka raba mu da karancin imani Allah ka raba mu da karancin ilimi Allah ka raba mu da mummunan nufi da mummunan kuduri Allah ka raba mu da san zuciya da bijirewa gaskiya da bin karkata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار